gargaɗi ba a yarda a nuna wannan wasan ba ba tare da izini ba ta nuna shi a gidan sinima ko ta wani fannin duk wanda aka samu da wannan laifin zai fuskanci shari'a saboda haka sai a kiyaye ai abu yanzu ƙara burin ƙasa yi wallahi kuwa wato in ga maka ni da nake da mutu na tafi ina eh. na je wani guri na samu da kara na samu abin da nake so in gama shi ne na dawo inda da na dawo na ji allah na ke zo in ƙara su in zo in gani ya oga amma na zo na samu majalisa ta cika ta yi daidai kamar yadda na <laughs> ya bayanin kuwa zuwa gidan alabi ibro kuwa ka san ni saboda lokacin da ku shirya na ku tafi eh. ni ka san shine da wannan ya tafi tawa eh. wani ya bayanin kuwa zuwa na an samu nasara kuwa nasara kai a gidan na ko an gaya ma da muka je gidan alhaji ibro eh in gaya ma Allah ya taimake mu in gaya ma kusan dubu ɗari biyar muka samu ka ce hina hukun za ta bani a sabar banza sabar banza ai mu yanzu mu yanzu alhamdulillah ba haka shi wannan wannan lalataccen mai sigiru sigiru wai muka yi abin nan da shi in gaya ma muka je muka je wa zahir muka buɗe dina eh. na ce masa sigiru ka san daman can na gaya muku ina ce ku yi hankali ku bi ka ga mana zahiri yawa to shikenan sikirin ka sai je kawai ga amma akan dubu akan ɗari biyar je ta ɗauko ta wani mutum ni ka ya ba ni kunya Allah ne ranar na ran ɗan da zai shiga ni da san na wani tona rami na shiga aka na jaye wallahi oh god wallahi abin ya gaskiya ta ba mun kirari yanzu sikiru yanzu shuke nan ba shi a cikin ai dole a da su kasa babu ba sikiru a doron kasa babu kai kai kai kai abin da nake so da ke baby kina ji ko saboda na fuskanci ciki abin da ya sa muke ciki a tare kaga lokacin da muka haɗu da yaran nan kai ba kana ko ba gaskiya ba ko saboda abin da nake so ke ni ko ba ma son so ko ba gaskiya ba ke na sun suwa ki da tsoro kowa ka inda muka aika muka ce a a harka kawai kawai mutum mun kawai gaba kai ba imani na ba wani ne kana wani abu ka gani domin domin jin daɗi na guda ɗaya da Allah ya sa nan da muka samu kwarai kwarai din nan wallahi ba karamin jin daɗi muka yi ba ko wai yana nan yana nan yana nan cikin gari na wallahi yana nan yana nan to ko ko Allah Allah wallahi to da mu ai na sai duk cikin wannan ba su ba su ba ai bin cikin kare su ai da ko jani na cikin ina ko a wani gurin da muke cikin wannan muka a yana ba haka gane ba ba wai cikin ba ko ba ya ce a kan da yake da lokacin da bukatar neman sa ta zo sai ya gurin da yake a ka gane ko na'am maganar da wannan ya yi daidai ne a kasa abin da aka ta daidai ne eh. yana wajen nan mutane suna gan shi da yawa kaga yanzu an ja samo shi an sa shi a wani da ake an ajiye shi ba wanda yana gan shi kaga masu kudin sun yawa yi in an ga wani mai kudi kawai za a ɗauka ya magana su kudi abinci ne bare gagare mu ba Allah wannan dabara ya kamata a shiga shi ke a shi a wannan dabara da shi kyau sosai gaskiya ya hausa hanya a gaskiya ni wallahi na dauka ma kai ma sai ina san ku wannan sana'a ta mu ku iya wa ai inda ka koya mu dinnan kake mu ai ko ga ga yanda ga ai dinnan da ku ko ku dinnan ai kowa ya dau asu da kai to insha Allah wani ka ba ai kin oga ne ku ta kuda in da mutum da dauka a cikin oga to ai babu wani harkoki wanda kuma zai damar mara ba da sabbi eh a wannan an goci da dauka dinnan ne duk ba haka sun ta kusan haka na jirgin jirgin wani dan wuce takin baya da lokacin da muka dan samu yan aninan nan ba surutu kai ta yi ba ne ne kai ne ma ka na ba ka nan ne ne ne na ga cewa duk wani abu ta ban sanu ai ne zan fulo da da da sabo ne ya fara kenan ina ne fara da na sun muka dan yanzu wani da take fara da ni da ni an da na abu ba ka nan abin da aka samu eh ma

Yeah! Yeah! Nam! Waray, waray! Waray, thằng qua đi qua đi qua đi bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm ờ nè má ơi qua đây qua đây qua đây qua đây á à. à, à, à, à, à, à, à, à, Anu parek parek Bang ya. kalau waya waɗannan ya haka. Bawo, ai la ilaha illallah, ai shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rike mun nan kai ka dama da ma hukace kana faɗa to me ya su kuma rage muhammad rasulullahi ku zo mu tafi da wannan shi da ba duka ike yi ba kware kware wannan hanya eh tafi gida kware kware maka mana to a je a kai wannan ba daure shi aka yi ba wannan rashin hankalin nasa ya ma da kuma kusan uwansa ku je do Allah Allah ku taimaka mu san da sanni bawo kai to wai wai a garin ya ne kabar wannan katon da kake taimaka mana to yanzu ma jinaka ba dan ba Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya wace kafar ka fi na karfi bawo wannan kafa za a goce wannan kafa za a goce bawo Allah mai yi Allah ba ka lafiya ne daya Allah ba ka lafiya mu ce da shi girman su ka Kafa mai taimakon arziki ne kai taimakon arziki ne yanzu yadda za a yi bawo rike shi rike shi ba igiya oh. a nan gidan jika bayan bishiyar fa jika bayan bayan bishiyar to rike shi za ka iya jika maza ka dauko bayan bishiyar can akwai wata igiya ta wani sa da muka daure ta Allah ya baka sauki Allah ya baka sauki iya sauri kai subhanallahi walhamdulillah iya sauri wala iya sauri wallahu akbar ya akil yanzu yanda za a kwace bude kafofin da zai kwace zan kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bawo oi sai wani ma ci zaka ta yi da haka kula ya buge min makamaki wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah baka man ci naka dai kwace dole ya aiki a tahi na ji dokan nan ne wallahi to an ka san ba hankali ba to mace makota ma me ranar makota da ba za a zo a yi mana taimako akan wannan harkar yawa turai kai au ka ba can ruwa to ka bude dai kamar to an an bulu sama ne shi shi bawo shi haka za ku yi Allah gidan nan kuna nan ba ku da daura ma ka ce a ce sai mutum biyu goce goce kafar mashi Yeah!

na hannayen kuma za a yi da su hannu muna ina shi kan kafa ai kuma ka ji wata daban daure dai kawai daure dai da hannayen anan to na shi ai ya danne ni nima ta goshi sama taso taso ka zira mu daure ba mu bashi guri taso ya danne ni na ga ma na kasa kai ba ka kware kware bishi da haukan da yake yake ambata kware kware ai ya fara nan yawa da hannun anan ya fara da dama to je mu hannun saushi a nan ba zai ware ba saushi na san abin da na kulle saushi tashi tashi ka mashi sannu mayar masa da hular ka masa hularsa don ita ma wata sauki ce a kar a garajen ka masa ruwan san ruwa a eh. bari ta yanzu Allah ya baka lafiya lafiya ah! na bawo mu je da Allah gurin wannan bawon Allah mai kyan mutuna duba mana mukamuki na dan ciwo yake mun ba ka to ai sai mu je gaskiya ai kai ne kai garaje mun sunna ka ne kai ka jikin sa hmm? Allah ya ba ne kai ka jikin sa Allah ya baka lafiya to mu je bawo to mu je to mu je Allah ya so ai kaga gidan nan wannan gidan ko ai nan ne gidan nasu Allah ka san ban daga nan ko salamu alaikum kusa salamu alaikum alaikum alaikum salam yana yawa dadi dai yawa baba ta ga tana ciki ne sai muka yawa ai mana magana da ita da Allah sai da sanna ina yi sanka dan wayar masa da kai a zan shi ma dacin ba a nan yake ba a kudu suna rabona da ke wannan yaro kudu ba a nan yake ba ikon Allah a makaranta ya kai shi eh. a ya kyauta uban kuma da abin da ya tashi gaya masu yake ce a ah, bari mu je mu ga wani ba bawo shi ga ah, duniya kai ne a tafe wallahi mu ne ah. ramana yaya a'a mai a yanzu na gajiya ya gidan kuna nan kalauban an dubo mu ne tun da aka je birni shuru shuru wallahi muna faɗa ina so in zo gidan sai na dan ji wannan abin da ya faru shine ban ji daɗi ba amma duk da haka dai sai na ce dai dole da in zo dai Ayya, ai tsilla tsilla ka kam ka ai nisa ba a jin kira wallahi. Eh, tsige. Mm. Wato abin da ya kawo mu. To, wato bikon yayana muka. Eh, kai Allah tsilla tsilla kai ma da wata magana ta kake ni ko ina ni ina koma inda ka ga ga shi nan wannan yanzu ko wannan takalman aiko mun aka yi sha aliwa ɗaya je ce ta sharabo na da ga abun arziki haka wato abun da yake da ya kawo mu mm. saboda kin san shi mai gidan nake <clears throat> Alhaji Ibro mm. tun wannan tabuwa da ya dan yi to wallahi gaya miki da can abun yana sauki sauki sai dai ya rinka dariya a gurin mutane abun har ya kai yanzu duka yake ko ba haka ba domin kwanakin ba din nan ma da ke da ni da malancin naka da waɗansu bayan Allah suka taimaka mana muka kai shi gida muka ɗaure to yanzu a bar gida a ce mutum gashi ba shi da lafiya kuma shi kaɗai ne a gida to saboda haka muka zo mu baki hakuri mu mai mu ci albarkacin ki yawwa mu baki hakuri ki daure ki koma saboda ƴaƴan ki ma ai dole sai na hakuri zaki ko ba haka ba eh to mm, ni ban ki ba amma fa kana nan fa bawo kana ga irin abu akan faɗan gaskiya akan abin da kuke yi kana ɗaya daga cikin manya-manyan masu ya shi. To ai me yanzu ya kamata mu gane mu. a ba ɓaci ba ka ba. Ni kai na fara na fara na fara eh, eh, sai aiki yi gaba ba. Sai ake yi gaba kawai. Zan koma saboda yara na amma kaya na da yawa kuma kai baka isa ka ɗauki kayan nan ba. au balle kuma tsilla tsilla ke wani abu ai mai sauki ne inda dan ta kaya ne mai sauki ne a to saboda yanzu nan ma inda har kin yadda laki koma ni yanzu sai in ta in tafi gidan Alhaji da Mamu sau nemo alfarmar aran mota wacce za mu zo a ɗauke ki da ke da kayi. A to ai ka san kana da yawa. Don fitowa na na yi ka su yawa liwa ɗaya suwa duk an aiko min da kaya. Wallahi kai sai dai Allah ya saka mu da wallahi yawa to sai mu je mu zo da motar ko to to sai an jima to da tsalla huta da mun dole sai da hakuri yana shi eh, wato ba abin da nake suna da shi ne mun wala gaskiya ne sai dai addu'a kuma da yake shi dan adam ba yake masa ba duk inda ka zagaya a garin nan yi to ya ai dan Allah za ka alaji wannan taimako da ka saba yi duk irin wannan ta taso a gari ba a nan garin ba Allah wani gari ta wa ajiya ni ko gari a wajen ka dan ka wannan dan Allah kake kuma Allah yana gani kuma kana ganin biyan bukata wannan yadda za a yi kokari za ka yi assalamu alaikum wa alaikum assalam ah. ya da da alhaji daman gurin ka na zo to ya kai saboda na san dai kana da labarin zotuwar da malam ibrohi eh, yanzu ma zutuwar da muke kira wannan kuma na tabbatar duk garin nan ba shi da aminin da ya wuce ka dama an ce kai shi za a ce to yanzu gashi ka san matarsa tun da ya zo damun tun kafin ya zutu sun yi dan wani hayaniya ta tafi gidansu to kuma yanzu gashi ya zutu gidan ba kowa sai ni saboda haka yanzu za a je a yi bikonta shine na ce to bari mu ga wajenka mu nemi aron mota ka taimaka mana yadda za mu je a to da kayanta da ita gaba daya ai wannan tsarin yayi kyau gaskiya Allah ya yi kyau dama yaushe za a bar za a bar mutumin da yake mai taɓa hankali shi kadai a gida a shi kansa ba zai ji daɗi ba wallahi ni kai na ma ba na jin daɗi gaskiya a yanzu an za shirya su jan towa da da suna nan eh suna nan a gida yake a zaune ne an yi sa'a daidai ni dai na rufe shi a gida don wani sa'in ya fita a guje to sai dai ni din da yake Allah ya sa ni ma da dan ragowar karfin na ni zan riko shi da karfi ni kadai ka san kuma mutum mun bai shuka arziki ba mutanen unguwan nan biyan su zuban ido ni kadai zan tafi kowa da shi ai wannan ba a faɗa ka gani ai sai dai ai wannan ba a faɗa a gudu ne kuma ka kai da shi da Allah ka je ka je ka bude zare da sai ka dauko mota to sai ka dauke sai ku zo da to to sai ka bude da Allah sai ka dauko to a idan ka dawo da Allah sai ka bi ta ta gidan mai sai ka sha mai na na dubu biyu To e, daga nan kaduna daga nan kaduna zan zace to kaduna za a yi shigo e. to ai za a biyo kuma a nan da ta ke da rana eh ka zo mun je can gidan mai gonan na ko da Allah da balarabe sai sai sai biyo ana to shikenan yake suna da kuma suna da mai na sai mu sha to kai ma da Allah irin taimakon da kasan zaka yi da Allah ya a ba ku an an gode ai ba da ya eh. ko da ma za ta ki zan ce kai kai magana eh, muka tafi tare to shikenan Wato an rama. Eh, ina sauraron ka. ita rayuwa duk yadda mutum ya ɗauko ta za ka ga haka za ta tafi masa ko kuwa in ka ɗauko ta a tsanake to a tsanake za ka gama in ko ka ɗauko ta gaggagagagagaga ba ka na sadaka nonon ne dama karan tun da ya kare ban samu la dangana zuwa fura zuwa rama ai ba inda ka ga nono ne kuma inda mutanen garin nan suke mun kara inda eh. ka ga nono a gidana sanda nake mun taba sayan nono wato akara makan lahu almajire jama'a yanzu duk sun soma ankara da amfanin addu'a hmm. ko ba gaskiya ba an ita takobi ce na mumuni dan Najeriya nan ba dan da addu'a ba yanzu fada ta harge takobi ce na mumuni domin annabi yana cewa addu'a isaful mumuni kware da gaske mm. kware da gaske addu'a takobi mumuni kware da gaske assalamu ah. alaikum ah, wa alaikum assalam a'a kaga sauran mazan jiya ka gore na'am zuwa kaga sallari yanzu almajiri ya gari yawa a lafiya lafiya lau yanzu kake tafi yanzu nake tafi ya zafin nan kai ana yi masha Allah ai ana zafi wato ka gane yadda nake bakin nan idan rana ta kwalle ni har kagara nake a bani dubi in duba waya fuska ta take ka canza kala ko kana nan kamar da kai ka takore ba ina ruwan daniel ka ta kore baya rabo da maganar yara sai dai wani abu da baka tambaye nan ba wannan eh. jiya na je duban mara lafiya baka ce ko kalau ko ya jiki ba na tsinka ka can wajen ka wuce ta wajen wannan mahaukacin mana ibro ibro ibro ba la soke masa amma la kaye masa to amma amma dai ai wannan shi ijawa kansa ko eh, to ka ta kora ai addu'a ce eh addu'a ce an ce wannan addu'a an kai kaman kanka wa. eh kwarai da gaske amma ai shi ijawa kansa ko eh to duk da shi ijawa kansa mu ai mun yin ne dan wa kanmu mu Allah ya kiyaye mu daga shiga irin wannan hali eh to amin wato abin ne ka ta kori ne abin hadda ban tsoro eh shi mai sunan nasa wanda aka je aka damfare shi da shi shi eh. wannan ci kware kware eh. shi ma in ya zaga ba irin maganganun da ba ya faɗa kware kware ne shi ya duka yake kaga ka san wani tashin hankalin ba duka yanzu kuma ya ma wuce gona ne wa yake dukan ibra a ya san wadanda yake duka ai ai sun kama shi yanzu ma da ga abun nasa ya wuce misali an kama shi yanzu an je an sa shi a turu sun daure shi ya ma wuce ma ba zai yi ba ka gane bayan an sa shi a turu eh. kullum a dinga zuwa ana da sassafe eh. a dinga buɗe masai ana cusa kansa sai ya yi rabin awa saboda me magani ka ta kore na bai kamata mai ƙasa a gwiwa ba eh, ya kamata tun da na ba ku labari ga halin da yake ciki ya kamata ku zo mu je dama ni za ni gidan zan koma gidan na alƙawari ko dan wani taimako da zan kai musu idan na je mu duba shi idan na je wannan duba eh. ban san abin a matsayin da yake ba domin me akwai wannan kuma ai mal amani bin niyyat mm, wa mal kulli imana mm. Allahu akbar yawa ni ban yi niyya ah, ba to duk bari a kawo gyara kan wannan magana to gafarta malam dan dai abu ya tafi eh. a samu lada kuma abu ya tafi daidai to ko ba gaskiya ba ni dinnan ni kai na yunwa nake ji to a bari mun Allah ya sa mun yi sallah da la'asar muna fitowa daga masallaci sai mu dungu ka kuwa sannan rana eh, sai sanyi yawa ka ta kore kudura Allah ya mana mai amma yawa kaga wannan lokacin na sha ruwan alwalan sallar la'asar zuciyata ta yi sanyi ba eh da yarka daga komai sai ka jefa kanka a halaka haka ma za yi salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ta kore har abada mutane ba to zan ma tashi daga gidan sai an bar gidan ai gidan haya ba dole bane zan koma gidan gado a ce wai mutane ba su da tunani dan Allah bai maka arziki kuma shikenan sai a dinga wulakanta ka saboda Allah saboda annabi ya dai ba to zan bar gidan sai in koma mu na gado gidan namu na gadon ma in ya gagara sai in koma kabari in zauna ai nan dai ba gidan uban kowa bane <laughs> kada kora manyan duniya barka da yau barka da ina gajiya na gajiya lafiya lau lafiya lau lafiya lau gida lafiya ya jama'a lafiya lau adalla kai to Allah da ma zuwa ne ka dan yi min wani wata alfarma to ta me wai ma kai sallama kuwa ai ka ta koran ban sallama ba ka fito a ai garin tambaya kai sallama saboda ana shigo min gidan nan babu sallama wallahi na yi magana a ce wai a gidan haya ne to ko gidan haya ne sai a shigo min gida babu sallama ai sallama sau nawa ma kuwa to ya aka yi to Allah mutana uku zaka juya mun aku to mutala uku yaushe za ka bani in Allah ya kai mu ran kasuwa to Allah ya kai mu ran kasuwa akwai ina da dabba in na kai ta kasuwa da yamma sai in kawo ma kuɗin ka to ina zuwa yawwa ku zaune har wannan yaro ka kai da ta binnin to ga su tutu ga su to amma fa kuɗi na anini ba zai ciwon kai ba fa to to to a yadda ka bani su kuma ran kasuwa zaka kawo min kuɗi na da almuru kuwa Allah ya yarda da almuru ran kasuwa ba to bayan sallar magariba ce eh bayan an ci kasuwa ta ma to to shikenan yawwa to to madalla to sauka lafiya madalla nagode madalla dan ah, auta yo to baban naka ma an kawo masa dan wake ya kici kai me zaka ci mai gida Allah ya yi maka haukan nan ka duba a haukan nan mai gida da abin arziki kake yanzu nawa kai Allah kiyaye irin mutanen arziki da suka dinga aiko mana kuɗi wai wala gai za ka ci dan waken eh mai gida uwar dan wake zan ci na ce uwar dan wake zan ci Allah ba da haƙuri lafiya ya ci ubansa dan waken dan waken ya ci ubansa wannan kirkiro dan wake ma ya ci ubansa wanda wanda wanda ya hada dan waken da kayan dan waken da da kwaban dan waken da tukunya dan waken da ruwan dan waken da da abin samu dan waken da kwanan da aka zubo dan waken da yaji an Allah rufa asiri duka jama'a sun samu zagi saboda Allah da annabi ka duba duk dinnan nan na naka sinyan nan naka da ake yi amma dan uwanka mai kwano yana cikin guru bai zo ba saboda irin haka ka tafi ya an ka raba nuna nan yana fata sun to bai rike mata ba ma masifa eh? masifa Allah ya yi mana masifa masifa a'a kuni ne a tafe zuwan ma'ancin na ka na ce kun ci uban suka ta kore na ce kun bura uban ku bura uban ku a kuke sallama kutuban bura Allah ba ku hauban ku kun san ba ni dan uban ku a kuke sallama dan bura uban ku wa kuke sallama dan kun san hali da man hali ta kantar da hali Allah ba ku hakuri aikin san kafin ya hauka ce ma haka yake haka yake ka ba ka ma ake wa sallama dan uban ku dan uban ku nan ran uban ku a kuje sallama dan uban ku dan uban ku ne mai daran eh, wai kun ji wai dan ba ni na uban ku ba kace ba ni na uban ku dan uban ku ka duniyan nan gaba ni jiyo madina waye gaban ba ni ba dan ku san uban ku babu wani da gaba duniya sai ni dan uban ku anan dai Allah anan dai sai ni dan uban ku wato ka ta kore mm. abinda za a yi na'am addu'a za ka yi masa sannan alhaji mai gida wanzan ne to wanzan ne wanzan allah sarki wanzan na to to madalla madalla madalla na gode fa wanzan na gode fa dan kutuman bura ubanka na gode na gode dan bura uba shege na gode na gode menene ne ka tubura ubanka ka ci uwar kanci shege dan iska Allah ya tsine ma Allah ya tsine mu amin a ya tsine ma dai ka dan iska ya tsine ma dai ina zuwa amin dan uban ka mai kake yi ne ne ne amin sarkin garin kake so ba yawo la soki amin Allah ba shi abu ka ta kore tashi mu Allah ya sauke Allah ya ba shi lafiya Allah ya bai wa uwar ku sauki Allah ya ba shi lafiya Allah ya bai wa uwar ku sauki Allah ba Allah ya bai wa uwar ku sauki dan uwar ku eh shegu yan yinka domin wannan dan uban ku ibada kike dan uban ku ali ko ya rike ma ka na kore na daina fada haina shi Allah ina wanda yake an ya hakuri dan uwa ku an ke bai wannan lada kike samu wallahi ni ko ya warke lada uwa ka take raba lada Allah ya ba ka lada uwa ka take raba lada na sai na ma ka gyara ka gyara ka ubanka daman irin wannan maganan don haka ma ya na alhaji adam ewa ya ce min sai da ai zaman aure ban na faɗa ni ko rufe ni za ka yi da duka wallahi ba ni sai ma san tsine miki sai ya tsinan ya yi ranar tsine na gode mai gida ah. Allah ka sauki da ta zo ka shiga da ɗan waken nan kaji Oh, oh, Allah ya rufa asiri kaga irin abu. Mutum da yau kan. kai. Je ka. Oh, Allah. Dan jin kashe kai. Allah ba ni kai yaro ma dai wallahi kuruciya ma dai sannu kware kware tashi daga nan don Allah tashi daga nan yanzu kawai ka zo juji ka zauna cikin wannan garwashi da wuta babu tashi ɗauko kayan i kware kware ɗauko kayan ɗauko kayan ka zo kakkaci kakkaci kakkaci kashin jaki ka dauki man ka dauka aka ce dan allah ka koma inuwa ka sake zama Allah dai ya Allah ba shi lafiya ce wallahi a a kai ai mun yi nasara tun da Allah ya sa abu ke yana gidan fara kuwa bai ka ga mun yi ba sa wannan murgina murginar ba ai mu ba ma hawa wannan ke tsoro ba salamu alaikum saukar alwa da kun salamu alaikum salamu alaikum amin wa alaikum salam wallahi barka dai sanin ku da na gajiya a lafiya nan lafiya nan alhajin kadau yake yake ko da yana a da yana nan ka ce mu ne muka bullo ka ce da ni da an ramma da ka ta kore yaro yawa ala suke da an ramma cin nan ka ce kuma na gaida hajiya ta sallar da wanda to ta da yawa ya ta tsaya aida da ta ji na zo ta aiko da kallabi Allah sarki a ce ga shi a kai wata bullu ko a kai kuma ba ta gida maganin takaicin da wato mu'jizoji ne duk da aka yi wa annabawa an gaya ma mu Allah yake ta maimaita mana eh? muke samun sa sauƙaƙe yanzu ta ga ma sama kai ka ce tsuntsaye <laughs> tunda Allah ya sa an kwana biyu ba a haɗu ba rabonmu da kai sai ranar jana'idan nan ta eh, alhaji muhammadu kaba idris eh allah sarki a ah, allah ji kansa an yi gafarta masa la gafarta masa ai kowa na haka ne alhaji eh kowa na haka ne na a ah, ai ne kenan kowa kowane hankali na su ana ba da wani barka da zuwa wanda kwana lai wanda zuwa barka da zuwa barka da zuwa ga ga wata ga ga ga da zuwa salamu alaikum banda na gaja lafiya sami ku lafiya lafiya ai muna na alaja da ke guda mana mu ba zuwa kan irin abun alherin da kuka yi suna kasu wanzan wanzan alhaji mai ba ba alhaji ka san mun muka riga muka kamta raunin nan ba mu cika sake waiwaye ba <laughs> eh, ai ta bushe ta bushe ta bushe ai ya ba Allah da ba Allah da wajen shekara 60 ana yi ai dole da yawan kwale yana mutum kake abin ya yi kyau wallahi ka san da farko an bani shawara wai akwai asibitin mishan can tsallaken ga ai ka san wato shayi in dai ba mu muka yi shi ba to ya zama shakir girba aka yi kira wato muna nan muna yi muku addu'a saboda samun irin ku yanzu ba a ce babu ba saboda shi dukiya yanzu mukulli ne na aljanna Allah yake bai wa masu kana zaune kana tunanin ya za ka yi da yau ma balle gobe sai dai ka ta kyauta ba zato ba nufi kyauta ba ta fi talaka na da kuma an rama kamar yadda kake gaya mana kwanakin baya kamar yadda an rama kake gaya mana da azumin nan lokacin tafsiri kake cewa duk matashin da Allah ya bashi dukiya mm. da sauran kuruciyarsa to an fa bashi mukullin aljanna to baka san wani abu ba sai dai ki bude waye shiga akwai wasu mutane mutum biyu eh. ni ana ce a ramma ni ma almajiri ne wato a ramma ma da kariya limamin masallacin alhaji shehu aliyu hadeja ba eh, Allah ya saka masa da alheri amma alhaji aliyu hadeja shi ma amini ne za a sa shi a lissafin sa alhaji da mamusau irin sa alhaji salisu mai kwano Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri wannan ba wani abu bane mm. domin shi dama taimako haka ike oh. kuma idan ka tuna tun ma daga nan duniya hmm. Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani yana cewa fa may ya'mal misqala zarratin hmm. khairan yarahu hmm. wa may ya'mal misqala zarratin sharran yarahu to tun daga duniya gashi alherin da suke yi sun fara gani amma annabi ai yana cewa wallahu auni li abdu ma kana auni fi auni li akhi Allahu akbar ka gani Allah yana taimakon bawa matsawar bawa zai taimaka bawa dan uwa ma wai ba ganin ido ba gobe da aka yi ba na wancan tsohon gida na da ba mu na'am ka san layin gaba ɗaya ba gidan da bai kone ma da gobe ta zo sai ta tsalle ka gani ka gani tukun Allah ka kun wannan ai mun ga ya mu gode ba Thank you. ga sanin to alai kan kasa ku zan kara zan gama magana a duba Allah. za a duba za a ba. In kin idar da sallar ki zo da Allah, ki masarar nan. Ah, ah, ah. Wannan masara haka daga ina? Alhaji da sau. Oh, Allah saka da alheri ka ji an Aka ba da masara, aka ba da kuɗin cefane, aka oh, ba da kuɗin nika. Oh, ba shakka Allah saka da alheri. Ka ji arzikin da ake ci ba eh, arzikin da eh, kuɗi. In ba wannan ya dawo ya kai ƙwaryar. To ai shi kenan. Mm. ai mu alhaji da mamu so ba abin da za mu ce da shi wallahi salamu alaikum salamu alaikum Alaikum salamu nan to dan wannan yana nan shi ne ma ya ansa a ka ta kore dan wanzan barka dai na gajiya lafiya lau lafiya lau ya harkoki da godiya hmm, ba na gaya ma cewa dama za a kai wannan yar batala a kuya kasuwa ba to ba a kai ta ba kenan to Allah cikin ikon sa je da aka kai ta ran kasuwa sai ta eh. tsinci a kasuwar Allah sarki eh. amma ta tsinka ma waya ban gane ba a ta tsinka ma waya ai abin da kaga ka ban kuɗi na do Allah kai kai ba kai alƙawari kai kai alƙawari. ka ce za ka da na zo kuɗi na za ka cake ka bani to ai dama ni wannan batala akuya da ita na dogara to batala akuya me yasa baka tanadi abun ba to ai tanadin kenan ka ta kore to amma kai min ka san ka san baka tanadi kuɗin a hannu ba za ka yi min alkawari to Allah ka yi hakuri sai Allah ka ba ni kudi na da Allah ka yi hakuri hmm, hmm. to Allah ka yi hakuri to daga nan ban kuɗi na ka ba ai gidanka na zo ko me kai da kama kwala ka gidanka na zo ko to dan Allah ka sa ka ta kirba ni ko a sa ni a kuratandu amma sai ka ban kuɗi na amma kirba wata ai ka san iyali na sun isa eh ai ba magana wannan wannan abin bai kama da gunduwar kuka an faɗa mai kama da gunduwar kuka amma mai kama da gunduwar kuka an faɗa ni dai kan kai su fitar baki ka zaga min iyali akan kuɗi ita din banza da kai da ita kokocin sama ne sai mu je da kai da ita din kuɗin banza kai ne kai din banza mutala uku wasa ce ka bani kuɗi na na hana tunda ka zage mu ai ka zage an zage ku ka zage kuɗin ka uh-huh. jimana sai fa ka ban kuɗi na ka kora Allah ina jin kunya ka ne saboda darajar mai talak ah. Allah ji kai rai to ka daina jin kunyatawa to sake ni an kya sake ka ka sake ni an kya sake ka bari in gace zabira rate rate rate zabira taka ka ta kora kada fa ka taka hukunci ah, yo kai din hukuncin jambo ya ci kwal ubansa ka zagi mai gari jambo a ah, jambo na zaga jambo ja ci kwalin ba zan iya ja da ka zaki ka zaki iyali na ka zaki mai gari ni ban zaki mai gari ah, Allah ka zaki mai gari Allah ka zaki mai gari ai wallahi to a kuɗi na ka ban kula an ja ba ka ban ka ban ka je Allah ya isa ka ban kuɗi na na hana ka kuɗi ka ban kuɗi na

an faɗa ita ɗin ke ɗin banza da ke da mijin ku ɗin banza a ban kuɗi na ka haɗa ki kuma mai gari kina ce da ya ki mai gari ba kuɗi na to a ban kuɗi na an hana ka kuɗi koma gidanka dillan jirgin nan duk wanda ya tsaya ma an hana ka shiga daga ciki kai ma kai ma sa horan banza kora ta kike yi an kore ka ɗin an kore ka ɗin kin ga guda nawa kake ne ne ne ta shiga tafi ƙwarai ta a kiɗe da kike mace ce mm. Ale ni a gai. Ai mijin naki zai zo. Zai fito mu haɗu. Shegiyar riga ka ba murfin kewaye. muka yi abinka da iyawa shi oga ka ko ka ji abin da na gaya maka ko kai kaga dago na gare gare ya ya ya gari ka ka abun da da eh wallahi abun da da abun ma ka tashi maka koma inuwa ka tazo koma inuwa mana tashi bari ba shi wannan biredin ko kai ka ka bashi uga kura ka bada to yanzu fa kana ganin fa wallahi da kace kai kin me kake ni dadi na da saurara da dauta saurara dauta eh? saurara muka nemo biredin mu to yanzu duk abin da zan yi yanzu kun san dabarar da nake nufi gaskiya ba mu sani ba uga ni ga uga yawwa oga buredin nan ba wanka ai baka san abin da nake nufi ka kyale ni kawai ba damuwa ba ku banza Allah ya sa ni na samu wannan girma ni kana an kiyaye mu kai kiyaye mu kai kiyaye ka oga oga shi wannan ba mu tafi wannan ba da mu mun san abin da ake ciki mu san da ni ma gare gare gare gare gare gare ai an yi gare gare to ni na fi karfin shi ni tabarnin Allah yadda zan yi maganin abu don ba kyalewa zan yi ba da kai nake batun kudi na nake magana au eh don ya ishe ni zaman fatara a gida to eh to bari in zauna a zauna zama na me kudi na kawai zaka bani ba zan zauna ba kenan saboda zama na me zaka yi kudi na kawai nake so ka lale ka bani dan ta wannan da nake a eh, cikin gidan nan shi kenan kana baki ciki Allah na saurara mana me zan saurara maka to bari in zauna ka zauna kai me da ka lale mun kudi a'udhu billahi akan ka ba a kaina ba kakka kuma ce mini a'udhu billahi mun ba so kake mu yi dirim dirim da kuwan dan wake a cikin gidan nan ba da kai din mana mai gida Allah kiyaye Allah kiyaye na mi ka ga na baka karbi ka na ba san tada maka dan Allah ce saurara da Allah me zan saurara maka kudi na za ka bani nace kin san halin da nake ciki wani hali kake ciki halin da kake ciki kenan iya ka ci kudin mata ka zauna lafiya to ba da ni ba kudi na sai ta fito saurara saurara hmm? yanzu nan kace kace muka yi da dan wanzan na je karban na kuɗin ya tsaya zai gaya min magana babu kuɗin ba magana mai daɗi ni kuma kin san wani lokacin ba hakuri ne da ni ba inda kika san tari haka nake hmm? na je can ban samu ba na dawo nan ke kuma kina nema ki daura min zani da tsanani ai da ma zani da tsanani na daura ma da su ai ni har bente zan daura ma har bente zan daura ma in ni ta birni ne har bente zan daura ma au ta birni in ma ta tumura ce ne kuɗin da nake bi bashi ai ya fi abin da yake bi na. To ina ruwa na mutala ne kike bi na bashi? mutala ne nake bin ka. To ni mutala uku nake bi bashi. To a bani mana nawa. Na ana sani. Ina ruwa na da na wani. Abada ku mata ba ku da tunani ba ku da karatun ta nutsu. kwarai kuwa. Hmm? Saboda Allah dan kina to zan mutu da gangane ne dan kina bi na murtala hudu. In ma ka mutu kan ma yan uwanka su ɗebi gado sai na ɗebi iya. Bare ma Allah ya kiyaye akan ki. Akan ka. Akan ki kai. Kai kan ba za ka mutu ba. ko zan mutu dai ba yanzu ba in Allah ya ja ai ba za ka mutu ba ma sai ka ban kuɗi na mara tausayi dan wallahi idan na gama numfashin ka na tafiya sai na shake ka tukuna ka ban kuɗi na kan ka tafi Allah to kin ka kin nuna mini tun daga nan na fahimce ki kin nuna mini tun daga nan ni dai na ce ka ba a hankali ba irin mata da ka saba ka aura ka sake ka ci musu mutunci ka kwana lafiya ba ni ƙarya kake wallahi tallahi ni nake ƙaryar kwarai <laughs> gaskiya na sako An dai dama ka. A'a, na dai sakko. Na dai dama ka. Ba ka sakko ba na dai dama ka. Ba komai, naira arba'in ce ta jamu. Eh, kwarai da. Mutala biyu ce ta jamu. Da baka karba ba ba abin da zan gaya ma. To ki hakuri gobe na je na karbo zan baki. To Allah ya kai mu. Mm. In kun ga dama ki mun addu'a, in ba ki ga dama ba ki bari. Allah ya bada sa'a. Inda za samu sa'an abin kudi na ai da sauki. Amin da gaske kike yi. Amin. Wato ke ta kudin ki kike yi ko ba ke ta abin da za a ci? Abin da za a ci a tun da an riga an tara su a daki ai da sauki. Ai wannan kuɗin kama an samu. To Allah ya kawo. Idan bai bani kuɗin nan ba gobe, to sai dai mu je kotu a karɓar mu To Allah ya kawo ku ni ma hayan goyi bayan ka. To amin. Haka kawai ka zaɓi mata shiru shiru kana musu wulakanci ai ba da kai alhamdulillah ni tsigai oh, oh, oh yanzu dai da duk mutanen gari sun dauka a mai gida auka ce ya za a yi to yanzu ubangiji Allah sa samu sauki yau ka duba har ya yi wanka a fita a to tuntunin dai ina gaya mar ina gaya masa rashin da ya bi tatawa yanzu da duk al'amarin mu a ruwan sanyi muke tafiya tunda duk garin nan kowa ya sani mu ba masifaffu bane mu kuma ba ma kace nace. duk ba mai hakuri kamar mu amma mai gida fir yaki yaki yaki lamarin nan ina nuna masa ina nuna masa al'amarin nan gashi nan cikin ikon Allah tunda dai ubangiji ya bashi sauki yau har yayi wanka fita alhamdulillah to mai gida ko maganan ma ba za a yi sallamar mata gagara to san da dawa a yau ina kuka zaga ne naga kun yi nisa kai da mutumin naka wallahi ko ba nan za ka zauna ba to dawo Eh gida ba za a rage halin ba. Tsaya dai. Yau kuma. Tambayar ku To. Ina dukiya ta. Amma mai gida wallahi wani zancen ma abun ban dariya. A'a. to kuma dukiyarka wai kai wai har abada har abada har ina nuna maka halayen mutane na gari wata dukiya kuma kamar ya kai da ka samu kanka ka samu daya daya daya daya daya bawo duk inda dukiya ta take da kai da tsiga a mun kaya kayata mm-hmm. a lalubo mun kayata da can mun san inda take ne ba ka san inda take ba in ban da abin alhaji saboda Allah yanzu kai ba za ka gode a ubangiji da ya baka sauki ba dan baka san irin wahalar to kaga kaga kaga ba wa'adi za ka min ba tun da ba za ka ce min ga inda kaya na aike ba sai ka tashi ka tafi gida a tashi a nufi iyaye au shi kenan ka eh tashi haka ka saka mun tashi ya kara tashi tashi! na yi farin ciki na yi murna ai ke murna ba tashi a'a shi kenan ka tafi nace Allah ya kara ta yi ranar ta zo ka saka hakki na je ka daman Saka a fita. Tukunna ma. Ai sai da nace a zauna bawa a nusan shashi hanya ta gari yau da yadda ta fara tunani. Tsaya. To na tsaya. Ina dukiyata. Lokacin ina ruwana da dukiyar kaka na san kana da dukiya. Nan ka dinga cewa alhajin ma kar a gaya ma. Taimakon masallaci. Da kwatsin maki. ta fi nono fari. Dakko dakko. Nace ta fi nono. A dakko muna tafi. Ana ma san daukan tafi. A to. Za a dakko. kai mai gida ni bala'i na daina ta yanzu ba ko da ne ko ne ko zaki ai da ko na kin da ko ko o ba nan ni zan raka ki ke eh, raka ki eh, raka eh. ci da ko da ko kai da ko da ko da ko da ko menene kake da ga a an ko to a kam a kam ai wannan ba kai ka siyo ba kai ne siyo ba la nan ba gidan wallahi Allah ya isa Allah ya isa agogon gumi gumi mu tafi dan hauta muna bukata mu ta balbal zo mu tafi zo zo zo kan ba umma ku na na na shi kenan na ce an kan dukiya ta an aika iyaye ba fito min da ita ba to ba mallaka da ki ba ma ke wallahi ba mallaka da ki ba ba jiki ba Mm-hmm. ka gane? Eh. ai yanzu matar ta sama ya kore ta ya kore ta ka ruwan ma kuma dukan ta iyi ha duka? oh Sannan mahaukaci wai me yasa mahaukaci dama an ce abin nan ya gida ya aiki yaro ya girma yaro ya zanga me sai kice Allah nan ta din da ake jaji ya zaki baka shi ne yara suke su ce masa annoba ba ni ba na san wannan suna da annoba kuma annoba kuma shakiyanci ne kawai irin suna na zamu annoba ba masifa kenan ah, masifa ce da shi ka je wajen alhaji mai kwana ka ce wannan mangana wannan shinkafar da muka yi a baka ka kawo mu eh, eh, ka ce a baka ka kawo mun do Allah wannan ana so a ci shinkafa ka gane shi fa yanzu abin ya riga ya yi masa yawa kaga wannan yaro ma da suke tare da shi bawo shi ma ya kore shi ya kori bawo eh wato shi ma duk wasu waɗanda suke ba shi shawara ma yanzu da sun bata ta bakin mai wakan barayi eh. wai mai guma cuta an guma mai an guma masa wannan bawo hauko ne wannan dama fa an ce mahaukaci baya warkiya sai dai samu sauki Allah so ya da kuma yayi wannan tabin dade ya zai yanzu hankalinsa ba jikinsa ba assalamu alaikum wa alaikum assalam amu salam ai bro yo sai ka nabe maganar gaskiya ce muke zan canka ne muke wallahi ka yi rashin hankali gaskiya kamata ka saki tsiga ba alƙawari bai ce haka ba ba wanda ka kyauta bai kyauta ba wallahi Allah ko rabawa Allah bai kyauta ba bawan aitar shi ko me shi nuna bawan ko me shi nuna bawan arama arama ba dan dai ba su da kai ba wai da kuke wannan zance ko ina ruwan ku ne in kore su man gaba daya duk wanda zai kora i kora ina ruwan wani arama almajiri abin da nake so da kai eh. a matsayin ka na malami eh. bai kamata a haɗu da kai a rinka yi da wani ba. Ah. Ai ba ko da ya ce zama da madaukin kanwa. kuma sai na zama da munafiki ya sa ka koyi munafiki waye munafiki waye munafiki to waye bai san munafiki ba garin waye munafikin na ce waye bai san munafiki ba garin nan to kaga a ina zuwa eh. ina zuwa sai ka kama sai magana ce yanzu dai ka ta kwari shine munafiki yawa kai ne munafiki kai ne munafiki kai ya to a dafa ma baka yi bane me nai kuma ai a gaban ka ma zan faɗa kai ban ai wallahi baka yi saba saboda ni ba sa ku da wallahi ni ba sa kai ya kake yi to sai to waye yake ma kariya sai ka ga ma da kanka nace waye yake ma kariya mara kunya mara kunya ba dai da ni aka tafi da kayan ba ba kuma da ni aka tattare kuɗin aka tafi da su ba to wannan kuma ai zan same su a can a ina a ina dukiyar halakar yadda suka zo haka suka je ban magana ne raga ma ne Ina raga ma ne saboda mun riga yi. Kar ka raga masa. Ba ruwanka ana rama. Kar ka raga masa. A kai da kake a rama abin da yasa nake raga ma. Saboda kana da asali. Eh. Ni ba ni da asali. Baka da asali. Kwarai kuwa. Baka da asali. Eh, ta sama na hado kenan. Na ce dai baka da asali dan mara kunya. Ah, ni ne kamar eh nace na faɗa dan Ba ma mara kunyan ba dan mara kunya. Na faɗa dan ah, mara kunya. Na faɗa dan mara kunya. Na faɗa. A ah. a. dare dan mana kunya an faɗa in da Allah in da Allah ka zo gori ku bari bashi bashi ka zo gori kai Allah ku bari ina jin kunyan ka bashi kai kai kai, kai kai kai kai kai, kai, kai, kai, kai kai kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, ka bi ji wannan fa mu kuɗi ka ta kori ka ta kori ka ta kori ka ta kori sai ki ta faɗan yara ka kada shi ka dauki kaya ka ta kore ka maka masa an maka masa to wallahi ba wanda zai kaje shi abin da zai Allah ba mai jana shaida sai ki ce yara dangana dan kafa mun ba alquran zai zai kashe ni wallahi wallahi sai ibro ibro ibro ibro ma dangana Allah ibro ka san ni ba ibro ka ta kore ka ta kore ka ta kore gabara gabara buro da gaskiya baka nake nan gaskiya ya kamata idan za ka daure ka je da kanka ka daure ka je da kanka domin ko yaushe ina zuwa wajen ka ce ana aiki izo ya karbi kuɗi idan ya karbi kuɗi ka bashi ka tafi kai ka sa ran cewa ana aiki sai ka tura ni idan na je sai zan tarar gaba ɗaya kwata kwata ba aikin ma da ake sai sai ya kama a kunce nan a daure nan a kunce nan a daure nan kwata kwata kuma ba aiki aiki ba saboda haka ya kamata ka je ka gani da idanunka domin zai fi mai da kai yayi wannan aiki kuma ni ya zo na ya karɓi kuɗi a gona dubu hudu ya ce Allah ya kai mu jima da yamma jiya da kuma ka gani yawanci ka gada kamar irin kabilun nan ne kaga zaka fi gaskata amma mutum dan uwanka ba washe sai ka dauki amana ka ba sai ce maka amana to alhaji ba abin da yi daman na so na ce a kai gurin wannan da ya rabe kace kar a kai masa to ga namun da aka kai masa ba abin da ya aikata aka kullum sai karbi kuɗin sai na je sai wannan idan ko wannan su bana kunce wannan a daure wannan a ce kaga yanzu ake aikin amma kai hakuri to kai ka tafi maluk kai yanzu wannan shawara da kake ba mu da wai mu bi ta can idan mun je an ajiye ni shi ya tafi shan mai zo da gusa jiya mun koma wannan motar mu tafi Kaduna da ne ya zai mana kin a gaskiya alhaji lamuran da za a yi alhaji canja bakaniki za a yi a canja bakaniki a komar da motocinka gaba daya a komar da su garejin tun tunde ai dole ai dole dole lokacin dole sai ne ke saboda ka ga zuwa wasu amuri idan ka fita amana ka bar sai mutum ya zo shi mun dama a nan kawai ɗaukar za a canja ya canja kawai na lokacin irin matasan garin nan ko da yaushe yanzu yanzu kamar wancan da ya sa rigar nan ɗin gilgil jibar kuma wai dan musulmi ne kuma idan an yi magana yanzu ka gan su nan ga baki ɗin su ba mai hula shi to alhaji ai zamanin kenan wai wayewar kai kenan yanzu kai idan ba ga yaje sai ba ba za ka irin wannan yanzu kuma kaga wannan kayan nasu wannan guntuwar riga da wannan wanda an sai an kudin su ya kai a dinka dogo riga da wani da hula wallahi ma da gaske sai kai rara ma duk fasinjan wala ke ne alquran sai kai rara ma saboda yanzu idan baka shiga irin wannan to kai ba gaye ne eh, ba kai ba gaye ba ne wato kai ba kuma sani ba eh, wancan fa shine alhaji da mamasau da ake fata ko ah, eh shi alhaji nan gari. shi ba barin muku ma tukuna ai tun da ka shi ma ya kamata a ce akwai mutum ma taba shi oga tun da ka taba akwai kuwa ai ya kamata a ce mun taba da rafa ji da abin da wannan ai an gama to ga ba shi ne matsalolin mu da mu a gaban mu kaga shi menene zai faru yau kawai da dare ko zuwa kawai abin da ya kamata shi din wuce shi alhaji shi idan mu ko ni kai za ku iya tura oga yanzu ya fi karfin ka in oga ai ka san Allah ya fi karfin ka kar mu ja to na ja oga na ba wannan magana oga jira ba damuwa ni ya kamata a ce mun abin nan mun haɗu mun je ko akwai dabara akwai wata dabara bayan wannan akwai mm, dabara ku oga ba damuwa Bai Allah.

Allah ka wani ko kuma da yake da mace ce ɗaya matace ce mai zafi matace ce mai sanyi ko ta yi zanyi in je in bu baya kai na fi narke ta wallahi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kun fara zuwa gurin ta alhaji hassan adamu bayan bata yanzu yan na masu kudi har tunani suke yi wai ibro na arzikin kaji kai in ji alhaji shehu aliyu hadeji wai ibro na arzikin wai ni zai tambaya saboda ya gana da ya yaci Thank you. zan zauna haka ne ba wannan kuma ni a garin nan dai ba tsigai ce zan zauna da ita ba ban matar da zan zauna da ita a garin nan ko kaɗan sai dai tsigan ka ta kori wajen ka na zani to ai gani to ba sai kai mun bayani ba me za ka zo ka yi ya me zan zan yi to sai kai mun bayani mana me ka zo yi me za ka yi ai gani ka gamu da ni ka gaya abin da ka gaya mun mana to ai sai ka min magana a hankali an kiyaye maka magana a hankali an an ai maka a hankalin ka gaya min abin da ya ka gani to Allah ba ka hakuri wajen za ka raka ni gidansa za ka raka ni mu je da Allah dan ta dawo ta dawo ai ka san ba ta dawo ba a wahayin da ta dawo ba wallahi ta dawo ba to Allah sarki Allah kara ta gaba menene ta ta tafiya ta kara gaba Allah sa daga inda take ta kara gaba me nufin ka kai me nufin ka na ce me nufin ka kai yanzu nan ka zo ka dauke ni kenan wato mu je biko ko ka ce na tare gaba dama na tare gaba yo ai ba gaba ka tara ba wallahi na tare gaba ni ka tara ai kai har abadan abadi na bakin ciki zaka mutu kwarai kuwa in kana fara ka fi kyau kwarai da gaske to ka rinka shi kan fuska ai ni ba kyau nake nema ba ni dai kyakkyawan hali a to ai baka da shi wallahi kake yi ƙarya kake yi ƙarya kake yi waye yake ma ƙarya kai ne kake mun ƙarya kar ka saki an ga maka kane mun ƙarya

alan tara kai ba a akan tigai ijada kan tigai nasarar lahi akan tigai walfatawa akan tigai subhanallahi walhamdulillah akan tigai dai rama Allah Allah ya sa wannan mata ta bani haɗin kai mu tafi gida tare haba ni abin da ya minya akan tashi a babin batsa lahu ni ba kuɗin ba ba matar ba ba yayan ba kuma ba jama'a ba ni gaba ɗaya ma abin ya haɗe min ya بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكن دي گئے بسم الله الرحمن الرحيم أكن دي گئے لا إله إلا كا ورك داري هذا نا نادوا أما والله بالله لا إله هو الله الله الله الله الله لا نرجع الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكم في غير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله أكم في بسم الله الله يا روحي الله

na ce sai da ka biyo ni dan baki sai da ka biyo ni na ce sai da ka biyo ni ka zo aka balle mar gida ko kuma nan gidanka ne dan Allah dan annabi ki hakuri wa kake bai hakuri sai nake baiwa dan Allah a hakuri akan me kuskure kuma tsautsayin yara zuwa ba babu yanda za ka hmm. sai sai an bala'i ni da kai kada Allah ki dan Allah dan annabi ki mun gafara dan ka zauna ka je a gidanka ka kama ni ka mun duka ina binka zan bi zaman aure yanzu shine nan gidan wannan ana taho ka bi ni na ce ka biyo ni dan Allah dan annabi ki hakuri Allah kure kuma da tsautsayi waye ba kan kasa ce hmm? tsautsayi tsautsayi tsautsayi ne yasa ka ka same ni na gama jinyar ka kawo warke a hauka sannan ka same ni ka kikkila ka kikkila wai ni a dole wai ni daman sai da na faɗa na ce ai garan na masifa ta mu daidaita da kai aka ce in dinga yanzu ga yara na girma mu bi aure ka kama ni kamun duka taimaka tsohon matsiyaci algugungumi albaki hakuri algugungumi annabi shewa lewa dai shi annabi shewa lewa dai ya ce kai duka a aure na ce ya ce ka ke ni ko kuma shi ba zakka yake fitarwa ba yake sa ba arzikin lukudi ba ne ni ba za ka kawo min wannan siyar ba na ce na fi karfin ka waye da hakuri dan ma wai wai da mun yaya na ce kai mun duka yaya aka yi kai mun duka a gidanka na ce ye dama ina da haushinka kuma da cikinka tashi don wai wai da mama na su wai ne wai dan Allah dan Allah ba ta ba ta da mama dan Allah dan dan Allah wai Allah wuce wuce can in na sake ganin kafarka na ka na addu'a ka na san da addu'an ka kama ni ka daka ni ka san da addu'an ni matsiyaci mai matsiyacin hali an ce wai in bi aure na barka wai kai ne har da tsaga da buga ni wai za ka bar nan na ce akwai gadon ka da zan taho a gombe sarkin bonari ya raba ce ga gadon ka ko nan ba gidan wana ba ne sarkin fulani ya yi magana don allah don annabi wa sarkin shanin wuce don allah bari gidan ah! a bari a bari matsiyaci mai matsiyaci don allah eh, eh, aura ba tsigai ba kaga tafiya tsohon azalimi algugungumi muna su tsari Wai wa Allah na, wai ai babu kowa ba Allah shi kenan ga mun samu darasa mai kyau kenan uga nan gurin sai ya kasance wurin Allah mun samu darasa mai kyau wurin abin nan to kun noma nan ya uga ta zo ta ta zo ta mana ta zo ta mana tunda babu kowa a wurin ka fa gaskiya gurin majalisa nan fa majalisa ce da gaskiya majalisa gurin ai gwamnati man ta shitawa eh. mun samu wurin ka kwarar mutumin ce mun samu wurin zuwa pastor kai uga yanzu ai sai mu tare mai wajen su ko oga kada Allah manta da zai nan da Allah ya za ka ci mata su eh. oga ai saboda ma kaga na dauka mata alƙawari zan sa mata TV da da bidiyo ah to ga duk wannan ba ba duk wannan ba ba ne yanzu ya kake ganin cewa inda za mu je mu samu wannan ce a gaba na ba yanzu wala wala eh yanzu abinda ya kamata mu yi ga to ka dan ba ne ja ka ba ni ka abin da yake yanzu eh yadda za mu mu je mu samu alhaji ma mu so mu dankware shi Allah ko Allah ga dama Allah ko ga to dama shi ai shi ya kamata ma shi ya kamata ma mu je mu amma shi ma mu je mu taba shi wace hanya kake ganin to yanzu zamu wace take zamu je mu sauki wace zamu je mu samu alhaji ma mu so akwai ko hanta kai ma ka sani kai ma ka sani albaran kuwa kai kai yes ba ta kawai abin da za ba wata wani shan wahala ba eh, kawai wallahi kun ka ganda man zuwa wallahi mun dan abin ba yanzu a ji a samu kudi ya sha ta shi yanzu nan bari in ga maka eh. ka san Allah yanzu nan ba ni da hali kuma kun san harkar rayuwar mu akalla rana ɗaya mu kashe dubu ashirin dubu talatin a gaskiya kan mun shigo kuma saboda Allah saboda annabi gashi yanzu za a yi fata za a yi wani shegen fati kuma gashi na ɗauko ya eh, na daga ka gane ko saboda haka kuma mun riga mun ɗauki rayuwa a ya kamata a ce mu je mu sha gulga kaute mana karo kuma wurin nan fa na fita kunya ne kuma gashi Allah ya san ina alƙawari Allah ya san gani nan fadan dan dan ba ne eh. ba ba ne ba ƙara maka wannan ne ba ko Eh, saboda mu akwai da suke ka ji labari ya da akun ne same mu a gida ka same mu a can kar so bani ka ba ka kar kasance ta wani wani ba ka yi na samu ka samu wani ba ka yi na samu ka samu ka san ni ba na samu san shi ya samu mu tafi kai kai a masa gaskiya idan haka ka kula sosai ka san yanzu muna so mu yi wa banta ma a sanya a san na na ka ga ka ga na